Ƙungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na Najeriya sun ce idan dai gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta cika musu alƙawuran da ta yi akan wasu bukatu da suka baje mata ba. To 'ya'yan ƙungiyar za su duka yajin aiki na sai baba ta gani daga ranar 21 ga wannan wata na Ogusta. shugaban kungiyar nashiyar a da ke yankin arewa maso yammacin nigeria da jihohi takwas a ta Comrade Kabiru Yunusa ne ya yi wa manema labaru bayanin wannan matsaya a wani taro da kungiyar ta kira a garin Kaduna. Shekara ta 2013 da 2014 mun je yajin aiki na kusan wajen wata tara akan wasu bukatoci da muka gabatar a gwamnati wanda muke son mu kara tabbatar muku da cewa har bisa yanzu dinnan mafi yawan bukatoci da muka gabatar gaban gwamnati ba a cimma ainihin matsayinsu ba kuma kamar gwamnati ba ta da ainihin niyan ta duba wa'annan abubuwa kuma abin ban mamaki da kuma abin ban haushi shine muna kan wa'annan matsaloli din kuma sai ga wasu matsaloli sabi kuma suna ƙara tasowa yau an kai lokacin da na ɗaya mambobinmu a wurare da dama ba sa samun salari ɗinsu a wasu su wa'anda tun abin nan tun disamba na last year ba su da salari wasu su kuma suna ansan salari rabi sa'annan wasu mu ma kuma allowances ɗin da ainihin ya kamata a ce an biya mu tun kusan watan ɗaya na wannan shekara ɗin har bisa yanzu wasu mu gwamnati ta kasa ainihin ta biya su sannan da kuma irin abubuwan da ke faruwa dai a wasu mu inda shugabannin union ake eh, tursasa musu ta hanyar koransu da aiki ko kuma ta hanyar suspending ɗinsu da sauransu ba don komai ba saboda dai sun ce su union ne wannan da kuma wasu su ne a dalilin da yasa ainihin muka kira ku mu ƙara jaddada ma ainihin gwamnati cewa mu muna nan kan bakanmu kuma mun ba su ainihin ah, ultimatum daga nan har zuwa 21 na wannan wata din idan ba wani abin da ya faru ba mu da wani ba za mu samu wani abin nan ba kuma sai dai kawai mu kira jama'a mu don mu tsunduma cikin yajin aikin sai illa masha Allah wasu na ganin wai ku ba ku da wata hanya ne ta faɗa wa gwamnati matsala sai yajin aiki eh to ka gani ba wai babu ba amma yau ana magana shekara ɗaya hadda wasu wajen watanni mun bi duk hanyoyin da ya kamata a ce mu bi na duk ganin wanda ya kamata a ce wasu su ba mu kasa ganin su wasu su kuma in mun kasa ganin su alƙawura ne kawai da suke kuma ba a cika ba har yanzu ba ku tunanin cewa tun da lokacin da ake da yalwar kuɗi ma an samu matsala ta biyan albashi da irin waɗannan abubuwa da kuke kuka da su tun wajen shekaru uku ko hudu yanzu da abin ya ƙara ta'azzara da wuya a samu nasara ai malam bari in gaya maka wani abu mun san da haka din amma kuma wayannan matsaloli da muke gaya maka wasu su tun lokacin da ainihin babu wa'annan matsaloli na ainihin economy muka muna muna muna fashin din su ba wani abin da aka yi don haka muna ganin cewa magana a kawo mana wai dalilin wai a economy ba abin da sauransu muna ganin cewa bai zama ainihin cikakke hujja to ko me kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na tarayyar Nigeria za su ce game da korafin da wasu 'yan Najeriya ke yi cewa sun fi damuwa da albashin su ai ba abubuwa ne wanda ainihin suka shahi mu karan mu kaɗai ba ai sun shahi sun shahi system ne kuma sa'an sun shahi eh, sauran al'umma ne gaba ɗaya musamman wanda ke da wa'annan abubuwa ne ganin yadda wannan yajin aiki da kuke yi wani lokaci yake shafar ɗalibai akwai wani lokaci da kuka tafi yajin aikin wasu daga cikin irin waɗannan kwalejoji da kuke tare suka ki tafiya na jihohi ba ku tsoron kada su ƙara kware muku baya in kun tafi wannan tafiyar musamman ganin cewa ɗalibai na shiga wani hali yajin aiki na ko'ina na duk duniya gaba daya babu inda aka taba samun yajin aiki ɗari bisa ɗari amma ina ya tabbatar maka da cewa in Allah ya so wanga lokaci da in Allah ya so mu riga mun haɗu kuma za mu tabbatar da cewa insha Allah kowa da kowa zai ji bi idan dai ba a manta ba dama kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na tarayyar Najeriya ta yi barazanar dukawa yajin aiki a farkon zuwan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari kafin ta janye wannan yunkuri da kashin kanta domin baiwa gwamnatin uzuri Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.